kun san shi dan gwagwarmaya in babu sana'a ba zai zama dan gwagwarmaya ba in ka ka a cikin nan ofis ɗina ta nan to lallai an yi maka mahaukacin jifa asiri ko wani abu wallahi warware shi muke sosai da sosai shi yasa muke ta hanawa a daina asiri a daina jifa ba yi da amfani wallahi ka je wani ko billahi da kai da famu da ka kun daina zaman lafiya har abada jifa ba abu ne mai kyau ba a nan muke taka-taka da shi in ka ganka a cikin nan to babban lamari ne kai mu je nuna musu ba gona iya mana wannan wannan wallahi in kika san abu da kike kanki kai wa mijinki kanki haka wannan tsaf zan rufe ki da wannan wannan man da mori kowa ya san aikin shi eh mata ne masu wayo sun san aikin wannan wannan kuma sirrin sirrin mallakan kenan wannan da kike gani idan aka dan tsakura miki kaɗan shi kenan wallahi tallahi kuma mallaka mai kyau normal na sunna wallahi dan daɗin ki zai ji sosai da sosai daɗi akan daɗi dan mazuta nan gudu wayannan manyan kaya ne ba a nuna wannan da kuke gani maganin sanyi ne mai kyau wayannan kuma da kuke ganin robobin nan chemical reaction ina ne eh abubuwan zan ɗauki wannan da wannan da wannan in haɗa maka ma yanzu kamar wannan idan ciwon siga na baka wannan wallahi sigan sai yayi kasa baka zuwa ana auna kamar wannan in na baka wannan onsa ko yaya take sai ta barka wallahi tallahi ko tana haukatar da kai Eh mana akwai abubuwa da yawa wanda baya baruwa HIV ne ciwon koda ne menene menene ne Allah da abin da na baka maganin shi in dai na ce maka wannan kaza ne to eh dai in ka faɗa min cutanka daban maganin ka daban shi yasa nake yawan bincike akan magunguna in ci ya ce yana son magani he in yi ta cewa menene matsalar ka menene kaza kaza to dan in gane cutan ku ne kun ga wannan <laughs> ba kawai za a nuna musu ba sai da bidiyon nan kawai